يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan bi mattafaqa alaihi shaykhan na malam Muhammad Fuad Abdulbaki yau insha Allah ta'ala a wannan rana ta Juma'a biyar ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1439 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 24 ga watan 11 shekara ta 2017 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 35 babi na 71 hadisi na 95 babu nuzuli isa ibn maryama hakiman bi shari'ati nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam shine babin da ke bayani akan saukowar annabi isa dan maryam a matsayin na mai hukunci da shari'ar annabinmu Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Hadithu Abi Huraira radiyallahu an hadisin da ke ƙarƙashin wannan babi shine hadisin sahabin annabi Abu Huraira Abdurrahman bin Safar Allah ya yarda da shi. Qala ce, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wallazi nafsi biyadi na ratse da wanda raina yake hannunsa la yushikanna an yanzila kuma maryama lokaci yayi kusa an yi dabda dan ida wato Isa dan Maryam ya sakko cikin hakaman a matsayinsa na mai hukunci muqsitan mai adalci a hukunci faya sirar salib sai ya rika kakkarya kurosi wa ya tular khinzir ya rika kashe alade wa ya ba'al jizyata ya soke karɓar jizya wa ya fi balmalo dukiya ta yalwata ta yawaita hatta la yaqbaluhu ahadun har a rasa wani ɗaya da zai karɓi dukiyar da zaka bashi sadaka ko kyauta akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari shine rawaito wannan hadisi fi kitabul buyu a cikin kitabul buyu wanda shine 34 cikin kitab kitab da iya babus a babu qatl al-khinzir a babu na ɗari da biyu da ke bayani akan halaccin kashe alade a ƙarƙashin wannan babi mala imam bukhari ya ambaci wannan hadisi to za mu biyo da bayani akan sa kamar da muka saba wannan lafazi da muka ji shine lafazin ruwayar imam bukhari Allah ya ji kansu da rahama lafazin ruwayar imam muslim daidai wa daidai take da wannan ruwaya ta Imam al-Bukhari ma'ana yadda suka yi tarayya da Imam al-Bukhari da Muslim a kasancewar sahabin hadisin da suka rawaita ɗaya ne Abu Huraira haka suka yi tarayya a lafazin hadisin babu bambanci daidai da daidai amma har wayo Imam Muslim ya rawaici hadisin da lafazin da ya zo da ɗan bambanci kaɗan cewar da aka yi da manzo ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa la yushikanna an yanzila fikum ibn maryam lokaci yayi kusa da dan maryam zai sauka cikin ku ku al'ummata anan mun karanta shi hakaman muqsitan ko to ka koma a lafazi na biyu cikin ruwar imam muslim sai aka ce imaman muqsitan maimakon hakaman muqsitan sannan sai aka ce wa hakaman adlan kuma mai hukunci na adalci akwai kuma da aka ce wa hakaman adilan mai hukunci wanda yake mai yin adalci a hukunci to na shi ne abin da ke akwai bambanci tsakanin ruwayar imam bukhari da muslim idan an koma wata ruwayar da imam muslim sake fitarwa a cikin sai muslim banda wani da suka yi tarayya daidai wa daidai da imam bukhari manzo ya fara cewa wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa abin nufi manzo yana cewa na rantse da Allah wanda raina da nake da shi ta dalilinsa nake numfasawa yake hannunsa to shi ne malamai suke cewa a wannan gaba ana tabbatar mana da cewa rayukan bayi na Allah subhanahu wata'ala a hannun Allah mai girma da ɗaukaka suke kuma hadisin a wannan gaba yana tabbatar mana da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da hannun da ya dace da shi a cikin alkur'ani ma Allah ce bal ya yadahu mabsuqatan hannayen Allah biyu buɗe suke kullum a yalwata bayi da azurta su yake ba a maƙe suke ba ba a dunkule suke ba na baya sakin abin da yake da shi dan shi bai da buƙatar ma abin da yake da shi wallahu alghaniyu wa antumul fuqara Allah yace ce shi mawadaci ne bai da bukata komai mu bai mu ne ma buƙata mu ne talakawa mu muke neman abin da zamu yi amfani da shi na arziki da dukiya saboda haka wannan hadisi ma na tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala na da hannu irin hannun da ya dace da shi a matsayinsa na wanda ya isa da kowa da kowa kuma ina da tabbatar mana cewa rayukan bayi suna hannun ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda aka karɓo hadisi daga sahabin annabi abdullahi dan amr dan as Allah ya yarda da su shi da mahaifinsa annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul cewar sahabin annabi abdullahi dan amr dan as ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa inna quluba bani adam haƙiƙa zakatan yan adam kullaha baki ɗayan kakaf baina isba'aini min asabi'ir rahman suna tsakankanin yatsu biyu daga cikin yatsun ubangiji kun ga cewa da manzo i wallazi nafsi biyadi na rantsa da wanda raina yake hannunsa ba ana nufin yaran manzo bane ya cika hannun Allah da nasaran da na wanda aka yi kafin su da wanda za a yi bayan su har kiyama ta tashi duka suna tsakankanin yatsa birak daga cikin yatsun ubangiji manzo ya ce ka kalbi ka kalbin wahidin tamkar kai ka ce wadannan rayukan gaba ɗayan su zuciya ce ɗaya tak yusarrifuhu haythu yasha da Allah yake jujjuya ta yadda su to haka yake juya rayukan bayi da zukatansu kakabɗinsu a yatsunsa. kuma ƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo tsira da amince Allah su tabbata gare shi ce Allahumma ya musarrifal qulub ya Allah wanda ke jujjuya zukata sarrif qulubana ala ta'atika ka juya zukatanmu zuwa ga biyayyanka ya zama duk inda zuciyarmu za ta sa gaba na ya za ta bi ka ne me za ta maka ne da kake so me za ta bari da baka so wannan hadisi imam muslim ya rawace shi shi ma ina da ƙara mana bayani ko da manzo ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rasa da wanda raina yake hannunsa a ba iya ran manzo ne a hannun Allah dukkan rayukan bai a hannun Allah kuma ga baki ɗayan su kaka ba su wuce kamar zuciya guda a yatsu biyu na ubangiji subhanahu wataala ba yana juya su yadda isu Allah ka juyar da zakatan mu zuwa ga abin da kake so wannan gaba kenan sai manzo ya ci gaba da cewa bayan ya rantse rantsuwar da manzo sallallahu alaihi wa sallama yi rantsuwa ce da take karfafar abin da yake so ya faɗa mana cewa dan maga girman abin da zai faɗa mu kuma samu tabbacin cewar haka abin yake da har ya ce yace wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda raina yake hannunsa sai rantsi don karfafan labarin da zai ba mu wanda sai yake nuna halaccin ka rantsi don wanda za ka gaya wa maganar da za ka faɗa masa ya dauke ta da girma da mahimmanci kuma wannan yake sanar da cewar yin rantsuwa don karfafar abin da yake na gaskiya abu ne mai asali a addini tun daga zaman zo yayi dan bayan abin da Allah baya shi sai abin da yake shari'a doka manzo sai yake cewa layu shikanna tabbas yayi kusa ana dabda an yanzu yanzila kuma ibnu maryam dan maryam ya sauka cikin ku ta. waye dan maryam annabi isa alaihi salam ma'ana manzo na cewa bisa karfafawa bayan rantsuwar da ne ina da tabbatar muku shi yasa ya kamo ya kawo lamun taukid lamun ta karfafar magana layu kanna ya kuma goya da nunin mai shadda ta karfafa zance ta ga rantsuwa ga lamun. ga nuni din karfafa zance karfafawa uku a lokaci guda don ka san girman abin da zai faɗa da muhimmancinsa to ce wadda i ana dabda an yi kusa da annabi isa ya sauka cikin kuku al'umma ta hakan sai ke na wani abu ne da ba makawa tunda ya ce ya yi kusa kuma hakan sai ke cewar tsawon lokacin da aka na duniya wanda ya wuce shi ya fi yawa akan wanda ya rage zuwa lokacin da annabi isa zai bayyana a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama ma'ana a cikin wato lokacin da aka aiko manzo kafin Allah ya tashi alƙiyama sanda manzo yazo yana raye ina faɗa mana sauran abin da ya rage annabi isa ya bayyana kaɗan ne ƙiris ne in an kwatanta da shekarun duniya da aka faru tun daga annabi adam zuwa lokacin da shi aka yi shi saura kada wani ya ce an ce saura irs yanzu kuma yau ga shekara dubu da ɗari hudu da wani abu ko saura kiris ne an fahimta ko saboda shekarun da duniya ce da ba za ta yi su ba yanzu kamar ka samu mutum mai shekara casa'in ne shekarun da ya ba lallai isi na gaba zai yi wuya ma ko dan ya kama irin aka ce masa kuma ta sayar ai babu bai san inda yake ba sai dai a shanya mayar cikin gida guda nawa ma da basu kai hakan ba ana shanya su to saboda haka annabi ke faɗa mana lokacin yayi dab yayi kusa da annabi Isa ya bayyana wannan yake da tabbatar mana da cewa a ƙarƙashin wannan gaba kenan annabi Isa alaihi salam yana nan raye a sama ko kafin wato isakko dan wato ane gudanar abin da manzo ya faɗa mana zai gudana da shi a wannan hadisi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya tabbata alqur'ani cewar wa ma qataluhu yaqina tabbas kiristoci yahudawa banu isra'il ba su kashe annabi isa ba in ji wanda ishi ya yi su yace wa ma qataluhu yaqinan tabbas ba su kashe shi ba bal rafa'ahu Allah ilai a tini Allah ya dauke bawansa ya sama da shi wa Allahu azizan hakima kuma Allah ya kasance gagarar gagarau da ya gagar kowa kisa bayar da suka iya ba su iya kashe masa ba wanda bai hukunta kisansa ba a wannan lokaci hakiman shi ya san inda ya dace ya aja da haka ya ɗauke shi ya kai shi can inda ya kai shi nan ne gurin kai shi kafin sanda za a karɓi ransa to wannan abin da wannan aya take tabbatar mana cikin suratul nisa ko ayoyin da suke tabbatar mana cikin suratul nisa cewar ba a kashe annabi isa ba tabbas kuma Allah ya ɗaukaka bawansa zuwa gare shi yana nan a sama zai sauko to wani hadisin ma sai ke gama mana cewar la yushikanna ko an yanzila kuma ibnu maryam ya tabbatar mana irin abin da aya ta tabbata suna tafiya tare da abin da aya take faɗa shi wannan hadisi kuma an karɓo hadisi daga sabon annabi Anas Allah ya yarda da shi daga Anas dan Sa'a Sa'a Allah yadda da su yake cewa haƙiƙa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zantar da su labarin tafiyar da aka yi da shi Isra'i da Mi'raji da ije a wannan Isra'i tafiyar dare da aka da shi zuwa Baitul Maqdis daga nan kuma aka sama da shi ije karbo ibada sallah to shine hadisin yake cewa kuma sa'ada a hawan da suke da yin sama da suke da mala'ika jibril da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace sannan sai suka hau hatta ata sama'a thani har mala'ika jibril da ke tafa da manzo ya isa ga sama ta biyu fastar ta sai ya nemi a buɗe ƙofar sama ta biyu dan shiga da wucewa da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙila man haza aka ce da shi waye ke neman a buɗe masa ƙofa ta sama ta biyu ƙala jibril sai ce ni ne mala'ika jibril ike gawa mala'ikun da suke tsaron ƙofa ta biyu ta sama wa man ma'ak suka ce waye tare da kai kai da waye ƙala muhammad ice ina tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ila waqad ursila ilai aka ce aikawa akai zuwa gare shi cewar zai zo ya wuce ta nan sama ka san fa mu masu tsaro ne Allah ya ce mu kula da me zai shiga ya fita qala na'am ice i eh haka abin yake an aika yi ki sa ma na taho da shi to yayin da wato anin dama ta samu gare su aka buɗe ƙofar shiga sama ta biyu annabi ce fa fa'iza yahya wa isa kwatsam sai na ga annabi yahya da annabi isa a sama ta biyu an fahimta kaga wannan sai ke tabbatar mana cewa ko san da ya je isra'ila da miraji ya ma ga annabi isa an fahimta ko yana nan da ransa wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawace shi kuma cewar da manzo sallallahu alaihi wasallam lokaci yayi ta an yi kusa da sakkowar annabi isa cikin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta cewar annabi isa alaihi salam idan zai sauka zai sauka ne a gabashin garin dimashq syria ƙasar Siriya a nan zai sauka a Dimashq kuma a gabacinta sannan zai sauka a daidai wata hasumiya fara a sanda zai sauko ɗin zai sauko ya sanya wato anin kafaɗinsa kafaɗarsa ta dama da ta hagu a kan wato fiken wasu mala'iku guda biyu wannan mala'ikan ya miƙa masa nasa fiffiken ya ɗora kafaɗarsa wannan ma ya miƙo masa nasa ya ɗora kafaɗarsa saboda haka yana tsakiyarsu sannan kuma suna kaɗa wannan fiffiken da wannan shi ba kowa a ciki shi ma wacce yana kaɗa wannan fiffiken da ba kowa a ciki wannan kuma da suka ɗauki annabi isan haka za su cicciɓa shi da shi sun taho da shi za a sauke shi haka zai faru da shi in ba tsari na Allah ba duk abubuwan da suke da fifike suke tashi ba da fifike ɗaya suke yi ba sai ya zama biyu ko in aka rike ɗayan ba zai aiki to amma da yake mala'iku ne wannan zai amfani da nasa ɗaya na wannan ɓangaren wancan zai amfani da nasa ɗaya na wancan ɓangaren wannan nasa na wannan ɓangaren da wannan nasa na wannan bangaren su cicciɓo wanda ake so a ɗauka a kashi shi inda za a kai shi sai iko na Allah da tsari irin nasa don kasancewar ba magana ci ta abubuwan da ka saba sani ko ka ke iya fahimta yau da gobe ba tsari ne na Allah kuma magana ta mala'iku ba ta mutane ba ce to haka su sauko da shi kamar da imam muslim ya rawaito wannan hadisi an karbo shi daga sahabu annabi an An-Nawas bin sam'an sannan ruwayoyi ingantattu sun zo cewar idan Allah ya saukar da annabi isa alaihi salam zai zauna a duniya a ban ƙasa tsawon shekara arba'in ko shi a rayuwa da zai saya shekara arba'in kafin a karɓi ransa haka imam ahmad irawaita da imam abu dawud to wannan shine abin da manzo yake labarta mana a wannan hadisi cewar sauka annabi isa tabbas ce za ta faru tana daga cikin alamomi na tashin alkiyama manya Cewar tabbas alkiyama ta yi dab idan aka ci ga annabi isa ya bayyana kuma daga cikin aikace-aikacen da zai a wani lokaci akwai kisan addajja. Almasai, annabi isa masihul baraka mai shafa albarka ta bayyana ya shafi zabaya fata su ta koma gare kyau ya shafi wanda aka haifa da makaranta ido ya bude zai zo kisan masihin dajjal mai shafa ta tsiya shi kuma yanzu ishafe ka ya yi wani abu da ake ɗauka ga fa'idu, wana bai same ka na kamar alkhairi amma haka ake gani ma kai kake cikin azaba kai kasar mai kake ci saboda haka daga cikin abin da zai yi a wani lokaci akwai kisan dajjal annabi yake cewa idan dajjal ya ga annabi isa zai narke kamar yadda ruwa yake kamar yadda ruwa yake kana kankara misali take narkewa ta koma ta zama ruwa kamar yadda kaki da in ya ji wuta yake narkewa ya zama mai haka zai narke gaskiya ta bayyana ƙarya ta kawo to shine manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin gaban wannan hadisin da muke da yace lokaci yi kusa dab da annabi isa ya sauka dan maryam a tsakankanin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake ga mana in ya sauka zai kasance hakaman muqsita malamai suka ce abinda ake nufi da hakaman muqsita annabi isa alaihi salam bayan ya sauka daga sama mala'iku sun sauko da shi zai samu kansa a kasancewarsa na mai hukunci mai faɗa a mai aiwatar da doka daga cikin masu hukunci na al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka koda ya zo zai yi aiki ne da shari'ar annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a shi kuma zai yi hukunci na adalci dan haka aka ce hakaman a matsayinsa na alƙali mai aiwatar da doka ta Allah subhanahu wataala kusaitan mai yin adalci a hukunci saboda haka zai zo zai zo ne a shugaba mai jagoranci na aiwatar da hukunci na Allah subhanahu wata'ala da manzo izo da shi a shari'arsa saboda haka zuwansa ba zuwa bane na sabon annabi dama annabi zuwansa ba zuwa bane na sabon manzo dama shi manzo ne a an martaba shi da zamantowa mai ƙara jaddada abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi ba al'umma akai annabta ba sabuwa bace manzantaka sa ba sabuwa bace shi yasa annabi yake ake magana cewa la nabiyya ba'ati babu annabi bayana wa khataman nabiyyin haka Allah ya ce cika makin annaba daga shi ba wani saboda ka zuwan annabi Isa baya rusa wannan magana saboda ba zai zo bane a sabon annabi ba zai zo bane a sabon manzo ba zai zo bane ya aiki da injila zai zo ne ya aiki da abin da qur'ani ya zo da shi an fahimta ko malamai suka ce babu wata matsala a wani ya dauka cewa to an ce annabi isa zai dawo to kuma ya kenan ai an ce annabi shine karshen annaba to ya haka ina nan haka yake abinci ne karshen annaba wannan ba sabon annabi bane ba kuma zuwa ido wani littafi daban da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dama littafin annabi Muhammad ya share dukkan wani hukunci da ya gabace shi daga cikin aikin da zai yi manzo ce fa yaksiru salib zai rika kakkarya duk wani cross cross duk da aka cross da arna suke sawa da kiristoci suke sawa a sarka ne a a gaban gida ne a a coci ne a duk zai fata-fata da shi ya shi cewar ni da aka aiko ni kafin in tafi in bakku ban zo muku da wannan ba kuma yanzu da za ba zan bari a ci gaba da yi an fahimta ku damar adalci a shine ka tabbatar da abin da Allah yake so ka kawo da abin da baya so shine zai ko to sai ake faɗa mana da aka ce zai sauka mai hukunci kuma mai adalci a hukunci sai ake faɗa mana daga cikin hukuncin da zai yi akwai kakkarya cross duk inda cross ɗike zai kakkarya shi kuma dama mazo sallallahu alaihi wasallam kai ba duniya ya sanar da mu al'umma su ce duk inda aka ga wani alama ta cross alala ta to annabi Isa zai zo ya ci gaba da wannan aiki in ma wani abu aka ce za a iphone ne za a dora masa kaza amma sai an aka yi shi gaba inda yau da za a komar da wannan inda aka sa anan ya koma sama a yi haka kada ya bada cross an fahimta ko to haka za ka ga irin waɗannan abubuwan da ke wa yin kanzi kuma zai rika kashe alade wa ba'ul jizya zai kauda karɓar. haraji da ake karba daga wajen arna kan cewar to tunda sun ce ba za su musulunta ba su yadda za su rika ba da wani abu a madadin wato ba za a taba su ba ba za su taba ba kuma za su amfana da abin da ake a kasashen musulmi titi ne asibiti ne kasuwanni ne duk za su shiga su ma a mora to su rika ba da wani abu za a karba da su to zai zo ita shi wannan sai malamai suka ce to hakan yana nuna cewa ko da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da karbar jizya tana da iyaka daga cikin abin da yake tabbatar da haka da zara annabi Isa izo an yi wa wannan karbar jizya iyaka an dakata da haka sai dai ko ka musulunta ko kuma kai ta ranka an fahimta ko saboda haka daga cikin abubuwan da annabi isa zai yi zai lalata da dukkan wani cross don tabbatar mana da gurɓata addinin kiristanci da aka tsira ake yi na wannan wato sanya cross a wuya a sashi a cikin coci-coci da sashi a wato ainihin gurare daban-daban cewar wani abu ne da bai da asali a abin da annabi isa ya zo da shi sanda aka aiko shi kuma zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama ya tashi har ma abin da annabi Isa ya zo da shi sai wannan annabi Muhammad ya zo da shi za a yi to kuma a ce a ci gaba da yin wani abu da shi kansa annabi Isa bai zo da shi saboda ai ba a tsiri yin cross ba sai bayan suna zaton cewa sun kashe annabi Isa daga sannan aka tsiri sanda yana raye ina da littafin ana kuma karantar da su bai zo musu da wannan ba cewar gashi an rataye a zatansu shi suke ganin cewa to bari su ɗauko wannan yanayin da suke ganin cewa na rataye din su sa a wuya shi ne zai ba su ɗauki da gudunmawa akan abu da suke kaga wani abu da aka ƙirƙira bayan Allah ya ɗauke bawan su ya sama da shi to daga cikin abin da zai lalatar wannan abin da suka tsira da sunan ibada da sunan addini wanda bai da asali kuma duk in ka ba addinin nasu bayan rasuwar bayan ka ɗauke shi annabi isa da aka yi za ka tara duk irin wannan abubuwan ne a ciki jingim in ka koma harkar abin da ya shafi Christmas da suke ita ma haka ce sanda yana raye bai taba tara sai ce ku zo a yi bikin ranar haihuwa ta shi annabi Isa bai taba musa babu a cikin littafin sai bayan Allah ya dauke bawansu su kuma suna tun shi suka kashe nan ko wanda daga cikin su suka kashe suke san annabi Isa suka kashe sai suka tsare yin kirsimeti shi ma wasu daga cikinsu ba kowa ba da haka wata rana ake tambayar wani fada rabaran a gidan rediyon kaduna filin tambayoyin addinin kirista wani turar tambayas ita to gashi yesu bai yi christmas ba amma gashi yanzu ana christmas yaya kenan abinda shi mai amsa tambayar ya ce ishe yi yesu bai kirsimas ba amma da yana nan da ya yi ita ce amsa <laughs> kaga wani abin dariya ne to haka za ka ta ganin irin waɗannan abubuwan birjik a ciki ba su da asali ba su da tushe Allah ya ce wa rahabaniyata da ta da'uha ma ha alayhi wasu ibaru da suka kirkira kwata-kwata ba mu dora musu ta, ba a sa su ba su. to suka ga dama suka kirkira suka tsake ta yi. kuma har shi abin da kai ce musulmi ma sai suke ta kwaikwaya su ma sai a bikin haihuwar nasu annabi ta ganin sai a na shehi ta ganin sai kuma a dawo happy birthday din sarkin garin a mai unguwar garin sai kuma a baro sai a dawo kuma ɗaiɗaikun mu jama'a kai haka ake ta tai asali wannan happy birthday bai da asali a addini daga kiristanci aka same shi ka shigo da cikin musulmi suke yi a nan kuma tun ana yi a iya wasu kirgaku da abin da na annaba a yi kowane maulidin kawai na annaba a yi amma yanzu ga nan a yi na inyas a yi na nasiru kabara a yi na a yi na shehu tijjani a yi na nan ga ma hana ƙala rawi za Allah ya samu dace karatu shine mafita kawai kai abin da Allah ya ce manzo to saboda haka zai abin da ya shafi wato lalatar da cross zai abin da ya shafi kashe alade to cewar zai kashe alade malamai suka ce eh, saboda ai alade yana daga cikin kazanta innamal khamru wal ansab wal eh, innamal khamru wal maisru eh rijsun min amri shaytan da kuma can da yake magana akwai ayar tanzir nan eh wannan cewar haramcinsa can da yake magana rijis din kan magana da shi da giya da waye innama al-khamru wal maisir wal ansab wal azlam min shaytan an gane ku to abin da ya shafi irin su giya irin su alade su waye duka waɗannan abu ne wanda yake da kuma cewa shi hurrimat alaikum maitatu wad dam wal lahmul khinzir an haramta muku jini an haramta muku mushe an haramta muku alade saboda ƙazanta ne bai da abinci da ya wuce ƙazanta yanzu za ka tsuguna ka yi tsugunanka ina jiran ka tashi in ma kai sake tun kuɗe ka kare da baka tashi ya cinye ya tafiya su ka sake ka aje jariri kai nasa da shi ka zo ka tar da shi babu ya cinye haka yake kazami ga shiga cikin wato kazanta a ciki zai kace kace kwanta ya shame shi shi nan ya fi so su zaka musulunci haramun ne a ci alade haramun ne a sai da shi haramun ne a mallake shi to da babu abin da zaka mura da shi na amfani yawa ya tsamuhu yawwa to ita nake son kada ta zo ba kuma shi za ka saboda haka abin da ya shafi wato alade da za a kashe shi za a kashe saboda ƙazanta ne kuma an haramta cinsa an haramta mallakarsa don haka da ma malamai suke cewa duk wanda ya kashe alade ko ya karya cross na wani daga cikin waɗanda suke da shi to ba za a biya ba ya kashe banza ya lalata iska da wani zai kai ƙara a daular musulunci ce ruwanin ne ya kashe min alade ta to ayi ya rage mugun iri kenan haka za a ce wani ne ya karya min kurs dinan su to a dama ba kai kai ba ya ba Allah ne saukar da shi kai fa ka hara kai kayanka ya rage maka ma aiki ka je kai abin da ya kamata ba annan ba ka ganda Allah ne ko kuma ka dauke shi za ce wani ya kara maka haka ka mana ƙara da ba sai ka ce mana gashin ya suma ba ya taba Allah ko to ya haka sai a samu damar yi masa wa'azi sai ka dawo hanya kwarai to malamai suka ce wanda ya saboda yayi wani abu dama abin umarni da shi dama ba a son barin alade ba a son barin kurus to dan wani ya lalatar da nauna, ka kara ba za a masa komai ba wa ul jizya malamai suke cewa fassarar wa ul jizya abinda ake nufi da ita annabi Isa ba zai karbi jizya daga wajen kowa ba daga cikin kiristoci da arna da suke cewa eh, ai suna ba da jizya sun ce su ba su musulunci ba za su cuci musulmi ba za su hada baki da su su cuci musulunci ba ko musulmai saboda haka su a basu su addinin su to annabi isa ba zai karɓi wannan tsarin ba saboda ma ai saukarsa ita ce ƙarshen wannan hukuncin kamar da manzo ya faɗa ba shi ya zo da hukuncin ba ba sabo ba ne a'a manzo ne ya faɗa cewar Allah zai sauko da annabi isa idan ya sauko ina sanar da ku cewa jizya da za a rika karɓa wacce na tafi na bakku ake yi daga nan za ta tsaya ba zai ci gaba da karɓar ta ba tunda ai manzo ne mai bayanin ko dokokin addininsa kuma ya mana wannan tun kafin annabi isa ya zo don idan ya zo musan cewa daga cikin abin da ya ce za a yi dama dai an gane so da malamai suke cewa wasu sukan karanta su ce ah to ya haka an ce zai aiki da abin da annabi muhammad ya tafi ya bar al'umma ta annabi muhammad ya tafi ya bar al'umma ana karɓar jizya ya kuma shi zai ki karɓa ita sai dai ka musulunta ko kuma kai ta ranka a kashe ka ce eh, ai saboda manzon ya faɗa ya ce daga cikin abin da aka aiko shi da shi karɓar jizya zuwa annabi isa ya sauka in ya sauka ba za a karɓa ba ya faɗa mana ba sabon abu ne an fahimta ko bai soke wani hukunci daga cikin hukuncin annabi muhammad ba a'a ya tabbatar da abin da annabi ya faɗa saboda haka duk wanda a wannan lokaci yake kan tsarin kiristanci da annabi isa bayan ya karya kuros ya kawar da alade to zai ga maka kai ko dai ka ba Allah ɗaya tak ko kuma ba magana a karɓi jizya a gurinka a baka kai shirmanka da kake na addinin da bai da asali ni da kuke cewa an kashe ni gani da kuke cewa wannan kuros din ni kuke bauta ba haka ba saboda ka zo ka ba Allah da ya aiko ki wannan shine abin da zai karɓa. malamai suke cewa shi ya sa ma ya zama a wannan lokaci zai game da karya duk wani cross zai game da kashe duk wani alade saboda ai a baka ka yi su kamar an baka ka ci gaba da abin da ba daidai ba an fahimta ku to tunda ko magana cewa ƙurunƙus abin da kake tutiya da shi ba haka bane ga wanda ma kake jingina abin ya zuwa ce ba haka bane to magana a cigaba da wannan ta kare to shine abin da Annabi Isa zai yi daga cikin tabbatar da adalcin da zai kawar da abin da yake barna da tabbatar da abin da shi Allah yake so bisa koro manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yafi mal kuma dukiya za ta yalwata ta yawaita hatta la yaqbaluhu ahadun har ba wani wanda zaka ba kuɗi ya karba ka duba dai dubabin da ake akai to zaka ba mutum kuɗi ce me zan da su in yi me da su rike kayanka to wannan wa yafid mal abinda yake nufi da shi dukiya za ta yawaita za ta yalwata a ta dalilin sauka albarka daga sama da take yawaita da kuma alkhairai wasu bayan wasu da Allah yake samarwa a ta dalilin wanzuwar adalci da aka samu a wani lokaci da kawar da zalunci dan ba zaluncin da ya wuce a riƙa yin shirka da tarayya da Allah inna shirka la zulmun azim to an kawar da ita ballantana da suke ƙasa da ita sannan ba adalci irin ka ba Allah ka ba shi haƙƙinsa shi ne sama da dukkan wani haƙƙi da ya kamata ka ba haƙƙin wanda ya halicce ka to an samar da haƙƙin Allah ai samar da wanda suke ƙasa da shi abu ne mai sauki to wannan adalcin da ya samu ya yalwata iya bazu ko ina a wannan lokaci to a wannan lokaci shine ƙasa ita ma za ta rika amayar da albarkatun da suke cikinta sama za ta rika wato ainihin saukar da arzikin da ke cikinta a samu yalwatar ruwa abinci ya wadata a samu kuma wato ainihin abubuwa na arzikin ƙasa su fetur ɗin nan su gwal ne su azurfa ne su menene duk su dutse ne mai duk abin da za a samu za ci da su baja-baja to wannan sai ya sa kwaɗayen mutane da zarmiyarsu akan kuɗi sai tara dama karancin su ne sa kowa yake so ya sa, to ga yanar ko ta ina kamar jamfa a jos eh, kuɗi ko ta ina gas? ƙasa ta samar sama ta samar kana da shi na da shi tumi za ka ban ku mai da shi ina karɓa nawa ba na rasa da sun min yawa kai ma sun maka yawa to ya za ka ba mai da wanda zan ji da na ko da na ka zama kana fashi a lokacin ma duk taka don ka yi fashi mai za ka yi kana da wanda ya fi za ka yi ka yi fashi mai dama zalunci ne ke ka fashi to an kawar da shi to ne abin da zai faru a wannan lokaci to imam al-bukhari Allah ya ji kansa da rahama ya ambaci wannan hadisin a babu nuzul Isa bin Maryam alaihi masalam tare da ƙari a ƙarshen hadisin ƙarin sai yake cewa hatta kuna sajdatul wahida khairan min ad-dunya wa ma fiha har ya zama a wannan lokacin bawa iya sujjada ɗaya tak ga Allah yana jin ta fiye masa duniya da duk abin da ke cikin duniya abu huraira tun mai kula abu huraira abu huraira in ya faɗi wannan sai kuma ya ce iqra'u in shi'tu in kun so ku karanta faɗin Allah madaukaki da yake cewa wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alayhi shahida Allah yake cewa babu wani daga cikin ma'abota littafi face sai ya ba da gaskiya da annabi isa kafin ya mutu kafin shi wannan kiristan ko ba ya mutu ko kafin a karɓi rayuwar annabi isan kansa sai ya ba da gaskiya da shi kuma a ranar alkiyama annabi isa zai zama mai shaida a kan shir'i eh, wannan suna da cikin wanda sanda na sauka suka karɓi imani suka yi abin da Allah yake su suka yi abin da manzan Allah nan ma mai tafi ba al'umma to wannan ayar da wannan cikon bayanin a wannan lafazin da makaranta yanzu ai babu shi ko to ka koma cikin sahih bukhari zaka tada wannan lafazin mai dauke da wannan ƙarin naka ka ji shi da wannan ƙarin kada ai jayin da kai ka ce ba ka ka ba hadisi ina ka samu a akwai an fahimta ko saboda haka a wannan lokaci da alƙiyama ta karatu aka sami yalwata arziki ko yana ga yana da abin hannunsa to ibada da kuɗi sai zama ta karanci sai mutum ya kwammace ya je yi sujada daya dan ya samu sakayya da ladan a gurin Allah inda inda da kuɗi ne zai ba wani amma ki karba bare a karba ya samu ladan, an fahimta ko to shi ne abinda lafazin yake cewa sai zama to sujada daya ta fi musu duniya da abin da yake ciki wasu malaman kuma suka ce abin da ake nufi a daidai wannan lokaci kwaɗayin mutane da zarmiyarsu akan kuɗi za ta ragu za ta yi karanci saboda mai gashi nan baja-baja ko ta ina sai zama kawai babu abin da suke so sai mai za su yi wa Allah na ibadarta, za su samu kusanci zuwa ga Allah suna jin su yi sujada ɗaya ta fi duniyar da abin da ke cikin saboda duniyar ga ta nan baja-baja ma ba a santa ba a ka to da yake cewa da manzo yake cewa kowace al'umma tana da irin tata fitinar da jarrabar da ake mata jarraba al'umma ta kuɗi kuɗi to na ga mana a ƙarshen tashin alƙiyama a lokacin da alƙiyama ta kusa take dab to wannan hankoran da haɗa ma duk za a rasa za a rasa wani mai zarmi sai kamar dama wancan lokacin za a yi ya kece raini ko to wannan hadisi ina sanar da mu abubuwa kamar haka na farko ina tabbatar mana shar'ancin rantsuwa don karfafa abin da za ka faɗa kamar da mazo'i wallazi nafsi biyadi kaza kaza sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar saukar annabi isa alaihi salam daga sama alama ce babba daga cikin manya-manyan alamomin kusancin tashin alkiyama sannan wani hadisi na sanar da mu halaccin kashe alade da karya cross sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar adalci in ya samu gindin zama cikin al'umma to arziki na yawaita idan kuma zalunci imamaye al'umma to talauci da annoba da musibu za su yawaita ciki wannan fa ba wai sai a maganar mulki ta ƙasa na ƙasa ba a'a ko a kan kanka ka ɗaukar wa kanka za ka yi adalci da iyalanka da kake zama da su za ka yi adalci a kan ‘ya'yanka da kake da su za ka yi adalci a kan maƙotanka da kake da su sai ka ga Allah ya lota maka a rayu. duk tsitsitsin gari sai ka ga kai da kyau sai ka ga da sassauci in ku ka ɗauko kanka cuci wannan cuci wannan cuci wannan za ka ƙari karama karamanka da fa wannan ɗinka amma jiya yau har yanzu dai kana nan baka bar kwaɗayin ba kuma baka fayar da kake haka zalunci ga zuciyar ba nutsuwa ga abin da za ka samu ba albarka ga kuma ɓacin suna da mutunci da yazi ko kama in kana da adalci in kana da wato kwatanta daidai kai kima a cikin al'umma da kake rayuwa kuma ubangiji sa albarka cikin abin da kake sannan kuma ba ka da fargaba na wani abu ya shafi wanda kuke zaune tare da su sai dai shi da alkhairi to wani hadisi na sanar da mu cewar a riƙe adalci a kiyaye zalunci abinda muka da Allah ba mu ladansa kuskure Allah ya yafe salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa wannan ke cewa na yi bayanin cewar manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a kawar da dukkan wani abu da yake nuna signing na cross kuma gashi annabi isa daga cikin aikin da zai na adalci akwai kawar da cross ita to yanzu za a ga yara suna yin jirgi kuma jirgin nan kafin su yi sai sun yi sanya wannan wato ainihin tsinkayen mai kamar cross yanzu bin yaran da a rika ana kakkarya jirgin da suke koya za a akwai bambanci tsakanin wanda yake wani abu da mahimmanci ta kaddarawa da wanda yake yinsa da wasa yake jin wannan ma wasa ne shiriri ta ci daban abin da zai fito mana da wannan a fili wani abin da yake kama da shi a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ai manzo ya zo mana da cewar duk wani abu na gunki a kawar da shi shi akan kansa ma ya kawar da gubakan da suke cikin ka'aba ko yake cewa wa qarja alhaqu wa zahaqa albatil gaskiya ta zo ƙarya ta kau aka rurusa gumaka aka kawar da su aka fata-fata da su amma kuma sai ga shi na madina ya aminta ya yarda Aisha matarsa da aka kawo ta an kawo ta da ƴar tsanarta ta doki mai fiffike a gidansa take wasa da ita ita menene wani abu ne da ake suranta wani wata halitta ko haka kuma kan su ma suke wata halitta ce ake ko ai ta mutum ko ai ta wata dabba ko to ai amma me a hannun yaro da yake jin wannan kayan wasa ne ba addini ba ba abu ne mai kima daraja yanzu zai wasan an jama kuma ka tare jifa da shi ya tashi a bashi an fahimta to akwai bambanci da abin da za a ba shi muhimmanci a ɗauke shi da kima a kaddara shi a rika haba-haba da shi da kuma wanda dama ko akan kan kusancewar wannan mai yi din ma shi ma san shi da masa iki yana ma fa wannan jirgin da ya ga babansa shi da kansa zai saki jirgin ba shi ne abin da ya kamace shi ba ko kada kwana na masa gida za a aike shi ya zo yana shirme shi ma san shirme yake to wannan baya cikin abin da za a ce a tashi hankali a ce kuma su ba ma sayansa da tsarin shi tsarin ma za a yi shi inda za ka jirgin mai kyau yadda ake din a yi su ma yanzu ba su iya ba an gane ko ba haka ake yanzu ni da na yi shi akan kawo ma har gida in yi wa wani ba aka tashi haka yake yi kamar yanayin fafikin jirgin haka ake yin su in ka samu asabirin da zai lankwasa haka ba mai siriri ka samu mai karfi to shi mai karfin shi za ka sa a tsaye wanda yake mai lange-langen shi ka yi haka da shi ba ka kama fafikin nan fuffuke nan fuffuke an fahimta ko ba wai ko haka ake yin sa ba haka su ba ba su iya bane yanzu suke yin sa haka sannan ita kanta ledar za ka koyar da suke ta ba in yadda in aka tashi ledar in za a yanka ta in ka buɗa ta ta faɗi to za ka yanka ta yadda za ta baka wannan shaf ɗin amma su yanzu ko haka ake yi an dai an ta a iska ta ɗaga shi saboda ba na bane mai ƙa'ida ko kai dai ka yi ya tashi ko to irin waɗannan abubuwan na yaranta da wani abin nan shari'a ba ta ɗaukar su wani abin za a ce a ɗauke shi kamar yadda ta yi hukunci akan wasu abubuwa wanda suke mai hankali mai kima ina daukan wani abin da bai daraja da abin abin yi an fahimta ko da haka kada hana yara jirgin su a basu su tashi jirgin su daga na wanda yake dan samu yan basira ma da zai wani abin da za a mora shi wannan kuma yake cewa shi tambayar sa da wani mataki zai ɗauka don ya iya karanta rubutun da ba wasu ne domin yana wahal da shi kuma kaga sauƙi ne da shi ba dabo ba ne kawai yanayin yadda ka koyi baƙi ne a hannun wa ka koya kuma ya yi koya maka akwai wasu tsaruka na harshen larabci yanayin yadda ake koyar da shi yayin da ake koya maka baƙaƙe masu fataha a ba ta sa ja har zuwa ya to sai kuma in za a koya maka ya za ka ja harafin da yake da fata sai ce to ana jansa da alif ƙala mata sama sara misali to saboda haka duk inda ka ga baki da alif a tare da shi ko ba wasali to harafin da yake kafin alif din nan fata ce da shi an fahimci wannan to da ko a sa masa fata ko ka a sa masa fata kai baka da matsala ka san wannan ka'ida duk inda ka ga an wato sawa baki ya'u hada da shi to ana sanar da kai cewar shi harafin da yake kafin ya din kasara ce da shi ƙila sima sida shi'a an gane ko to da ko asa kasara ko ka asa ka san kasara ce da shi qum sum qulu to duk inda kaga wawun tana jan bamma ne an gane ko da haka ko asa bamma ko ka asa bamma tun daga ya ja baka da matsala Ka za ka iya karanta ba? in ka ka koyi waɗannan kasansu a ƙa'idar su an fahimta ko to akwai waɗannan abubuwan da suke sa mutum in ya san su ya koyi su gurin wanda ya koyar da shi yadda ake koyan baki da tsarinsa da ƙa'idarsa to zai karanta gurinsa cikin sauƙi cewar duk inda ka ga ta rufaffiya idan a ƙarshen kalma take tsayawa za ka kai mata faɗa ha salah an gane safiyya aisha madrasa amma in wucewa za ka yi ka karanta ta madrasatul ibtida'iyya madrasatul thanawiyya an fahimta in ka san wannan ka'ida ka kiyaye ba ka da matsala a kanta in a ƙarshe ne su za ka faɗa a tsakiya ne ka su za ka karanta haka cewar misali in ka ga an sa alamar ya tare da harafi amma ba ɗigon yar to ba ya bace alif ne ala da ake da ita an gane misali musa isa an gane to kasancewar harafin da ke kafin da shi kafin sa fataha ce alif ne amma tauyayin alif in ka san wannan ka'idar da ka zo da isa ba za ka ce to ko isa yi ce ko kuma isi ce ba ka da wannan matsala an gane ko to koyan bakin yadda za a baka shi a koya maka shi in an koya maka shi da ka'idarsa to karanta za su yi maka da sauki an fahimta to abin da ake yansa ba a mun yi wannan littafin zadu tilmiz na ne a nan masallacin daga farko zuwa ƙarshe in dai ka koyi wannan littafin daga bango zuwa bango ka tafi ka ɗauki duk littafin za ka karanta ka karanta amma danganta waye koya maka kuma ya koya maka to insha Allah ka koyi wannan sai kuma abubuwa da kake bi yau da kullum ka bi kalma ka kuma kunta ka santa ka so da kadan ta ratso baka da matsalar wai sai an mata an mata yasa ah, littafin durusul lugal arabiya da gari na tsaki na biha da yake professor ne yayin shi Dr. Fa Abdulrahim sanannen wato fitaccen malami masanin yarurruka ina jin indiyanci ina jin faransanci ina jin larabci haka ya yarurruka kuma kowanne in ya rubutu littafinsa abin a sa a gaban da abi shi ne wannan durusun dogal arabiya da janna take da biya na ɗaya na biyu na uku ake yin ta a madina ɗaliban da suka zo da ƙasashen da ba sa jin larabci ba su ma iya shi ba a koya musu kuma jefa su cikin jami'a su karatun digiri su koma ƙasar su to wani salo da ya bi littafi na farko zai koya maka sunayen abubuwa a shafin farko ba kursi kitab daina maka wasalin to in ya maka a wannan shafin duk inda zai kawo kursi duk inda zai kawo kitab duk inda zai kawo bab ba zai sake wasalce ba an fahimta ai ka ta ka san wasalinta to kuma za ka zama kawai ba gidaje kullum sai ma wasali za ka an gane ko to in ka koyi karatu ta irin wannan littafin to baka da matsala dan ba ai wasali ba zai zama maka wani abu ai an fahimci bayani Allah ya samu ce ya da an ce wai akwai dan fulani wanda yake so ya kama akuya wai yana tabinta suna ta yin ƙasa suna ta yin ƙasa shi kuma yana tabinta wai ba shi zai kama ta ba sai ranar lahira ƙwaron to fada gabar hayar da ransa ko wacin jahiliya tun lokacin jahiliya ta waye wannan shi shi ba shi cikin irin wadda sa da isa da aka ɗauki aka kai sama ba to waye sani <laughs> da sauran tambayar insha Allah satin da za a sai mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka